أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوكان وتا شابك ويقوة شدا shekara ta 1437 hijira annabi Muhammad alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 27 ga watan uku shekara ta 2016 a lissafin turawa darasi na 96 a cikin wannan littafi mai albarka ahkamul janayiz wa bida'uha li Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na ihya sunna a cikin birnin kano a kofar nasarawa yau insha Allah ta'ala za mu kammala magana akan wato gabar magana ta ce bayani dangane da abin da mamaci zai iya amfanuwa da shi bayan ya mutu Mayan yantafi bihil mai gabar magana ta sha da kenan wannan babi yana da muhimmanci matuka shi yasa malaman musulunci suke bude masa wato wani fasali ko wani bangare guda a cikin littattafai ba don komai ba don a tunatar da mu me ya kamata mu yi wa mamatanmu da suka gabace mu da kuma mu wani tanadi ya kamata mu yi idan mun bar duniya abin da zai iya amfanar abu na biyar shine ce khamisan ma khallafahu min ba'dihi min atharin salihatin wa sadaqatin jariyatin li qawlihi tabaraka wa ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa fihi ahadith al-awwal عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله عنه Amalhu illa min salasati ashiya illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu abu na biyar cikin abin da bawa zai iya karuwa ya kuma amfana da shi bayan ya bar duniya shine abin da ya tafi ya bari na gurbin aiki na kwarai da sadaka jariya saboda Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin suratu yasin aya ta sha biyu wa naktumu ma qaddamu za mu rubuta abinda suka gabatar suka tafi suka bari wa atharahum da kuma gurbinsu gurbinsu a nan malamai suna cewa atharahum kamar sadaka jariya da kuma ainihin wato ɗa na kwarai da za su tafi su bari da kuma ibada da ɗa'a da za su yi Allah ya ce duka waɗannan abubuwan ana rubuta su kuma bawa yana iya amfanuwa na farko aikin kwarai yan uwana ibada tana amfanar mutum ko da bayan ya bar duniya yana kabari yana kwanci amalun saliha ayyuka na kwarai wanda ya shuka ya tafi ya bari sadaka jariya in an ce sadaka jariya wato abinda mutum zai iya yi ya tafi ya bari ladan yana gudana kamar misalin mutum ya tona rijiya saboda Allah mutane su rinka shan ruwa ko suna amfanuwa da shi ko dabbobi ko kuma mutum ya gina wani wuri kamar masallaci ko ya sai taburma ya kai makaranta ko kuma ya gina dan adam ya ɗauki nauyin iliminsa ya kai shi jami'a ya sama masa mafaka ko ya sama masa aiki ya yi aiki ya samu albashi ya ciyar da iyalinsa ya ciyar da wasu duk wanda yana cikin sadaka jariya da idan mutum ya mutu ya tafi ya bari duk wanda ka masa hanya ya samu aiki ko ya samu sana'a to kana da sadaka jariya lada mai gudana wasu suna sakaci da wannan babi suna ginuwa akan abin da yake na gaibu wanda ba shi da hakika ba da reality shi ne mutum ya zo ta kashe kudinsa akan abun banza mara amfani wanda shi ba ci moriyarsa ba a nan duniya ma Allah ballantana kuma bayan ya mutu ya bar duniya bayan ya bar duniya ya ci moriyarsa wani bawan Allah ya je ziyara gidan wani ya je gaishe shi sai yake ce masa babu abin da yake damunsa yanzu a rayuwarsa irin wato miliyoyin kuɗi da ya kashe wajen gina gidan da yake zaune na farko dai daga shi sai matarsa shi kadai ‘ya'yansa kuma yana da wadatan da kowa da kowa ya gina masa nasa gidan kuma ya yi shi ya yi yawa ya ce wani wurin wallahi sai wata bakwai bai shiga ba kwarai da gaske ya ce ga maintenance wahala a biya kudin masu shara in an tada inji gidan ya yi girma dole sai babban inji bayan fulawa ya ce amma yaransa sun girma duk kowa wannan ya yi aure wannan ya tafi aiki kaza yan yan mata ne duk an aurar da su shi kuma an bar shi da wahalar kula da gida ya kashe miliyoyin kuɗi gidan da kuma gaba shi da matarsa a ɗaki ɗaya suke kwanciya idan baki yayi ko iyaye ko na ba akwai voice kwata a can ake ajiye su so ya rasa ya zai gida shi ba abun ya sai da shi ya koma karami ba shi ba abun ya rushe shi ya rinka ganin filin ba ma alal ya shuka bishiyoyi a cikin sha iska kuma ba da lada dan manzon Allah ya ce daga cikin abin da an yi shi babu lada akai shine gini haka annabi ya faɗa hadisi sahihi ka gina ka gina ka gina ka gina albina'u ba ka da lada yana nan da yana zaune ka dai zuba kuɗi to kaga da wannan yana da kyau mutum ya yi wa kansa lissafi mai kyau sai kai tunani idan morewa duniya ne da san duniya ba wanda ya kai bature malam amma bature yana da wayo ku je ga gidan turawa wannan yadda suke yi ɗan ƙaramin wuri daga shi sai matarsa sai wurin zaman karansa sai fili iya ganinka inda zai guje-guje da tsalle-tsalle sha iska amma muku yanzu mutum sai ya kashe miliyan goma sha isa fili sai zo gaba ɗaya ya cika gidan da ɗakuna da faluna guri a matse wai wannan shine birgewa wai wannan shine shakatawa mota biyu idan ya samu ba zai iya fakin ɗinsu a gidan ba amma ya kashe wajen miliyan kaza a zo ka ajiye falon da sai kai wata uku ma baka shige shi ba wata uku can falo na lokacin sanyi can falo na lokacin zafi can falo na karban manyan baki can kuma na karban tsaka-tsaki can kuma na kowa da kowa ita kanta matarka tana da falo a ƙasa nata daban tana da wani falon a sama nata daban a ta kashe kuɗi ba sadaka jariya ba ce ba sai ka gama ka mutu matarka ta ci gado wani ya zo ya aure ta ya ci gaba da more wannan falon kuma baka da lada sai ya kamata mutum ya san me yake yi Allah gyara halin mu sadaka jariya eh, tana da amfani kamar yadda Allah ce wa naktubu ma qaddamu wa atharahum duk abin da ka gabatar na alheri Allah yana rubutawa sannan duk gurbin da ka bari na alheri shi ma me akwai lada daga ciki akwai hadisai ga manzo Allah yana faɗa alaihi salatu wassalam idza mata al-insanu in qata anhu amaluhu illa min thalathati ashiya idan dan adam ya rasu gaba ɗaya aikinsa ya yanke masa duka sai dai abubuwa guda uku in mutum ya mutu malam duk aikin da yake yi ake ba shi lada an dakatar da shi sai abubuwa kwaya uku na ɗaya illamin sadakatin jariyatin jariya daga jara ya jiri ne abin da yake gudana wata sadaka da za ta ci gaba da gudana har bayan ka mutu kira annabi yana kwadaitar da mu kai wani abin da ko da bayan ka mutu za ka yi mai za ka ci moriyarsa kamar yanzu misali mutum yana aikin gwamnati ko yana kasuwanci ko yana wata sana'a akan zaburar da shi a ce tanadi wani abin da musamman ma yana aikin gwamnati a ce tanadi wani abin da ko da bayan ya yi ritaya zai ci gaba da cin moriyarsa alhaji ya kamata a samu Ɗan business a fara yi alhaji ya kamata a samu yan motoci a zuba a kasuwa alhaji ya kamata a buɗe wani shago da zai rinka gudana ko da bayan kayi ritaya ka gama aiki kana da inda zaka je dan adam ya yadda ya yi wa kansa tanadi a kan duniya dan kada ya wahala amma dan adam ya ƙi yadda ya yi wa kansa tanadi a lahira dan kada ya wahala la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in bana Habi sharrin khaba baniha babu wani gida da mutum zai zauna ba bayan mutuwa wanda zai zauna sai gidan da shi ya gina shi da kansa kai kake gina wa kanka gidan da zaka zauna a lahira idan ka gina wannan gida da alkhairi to yayi mazauni yayi kyau idan kuma ka gina wannan gida da sharri ma'ana ba kai tanadi mai kyau ba khaba baniha an yi asara an kauce an tabi to idan an na yadda yana da kyau na yi wa kaina tanadi in je na sai fili in ajiye dan kada in tozarta nan gaba in yi tsada in sayar in biya bukata na yadda zan aurar da yata watakila nan da shekara goma sha in fara yi mata tanadi dan saboda kada lokacin auren ya zo in shiga matsala na yadda ni ma'aikacin gwamnati ne shekara talatin da biyar na yi ritaya na gama watakila ina da nisan kwana kan na dawa gida in zauna a bashin da rufici a kofar gida da karanta jarida wanda in nemi wani abu in je in bude gidan kaji in je in bude gidan kiwo in je in bude kiwon kifi in je in bude kaza in tanadi kaza wannan duk mutane suna yi ne shiri ne dan a duniya su ji daɗi to me yasa mutum bai zai yi wa kansa tanadi ya samar da wata sadaka jariya da za ta rinka gudana ba kafin ka mutu ka bar duniya ka gina wani katafaren masallaci ka samu rayayyen malami ka bashi ya raya maka shi a yi ta sallah ana da'awa ana karatu duk lokacin da aka yi sallah duk lokacin da aka yi karatun alkur'ani duk lokacin da aka yi wa'azi duk lokacin da aka yi da'awa kana samun lada kana raye baka mutu ba kuma har ka mutu ka bar duniya wannan masallaci ana sallah kana samun kana samun lada me yasa mutane ba su yi wannan ba me yasa mutum bai zai zo ya gina wata katafariyar makaranta a zo ana karantar da mutane islamiyya ana karantar da mutane ilimin zamani ana karantar da mata eh, islamiyya ta asabar da ladi ana karantar da mutane sana'a malam kana raye kana samun lada Allah Allah shi maka albarka haka bayan ka bar duniya ma a ci gaba da amfanuwa da wannan me yasa mutane ba za su yi wannan ba mutane nawa ne suke fama da rashin ruwa kaga mutane kullum suna zuwa suna yawo da jarkoki da safe kaga yarinya budurwa da bai kamata a ganta a wannan lokaci ba ta fito tana yawo da jarka saboda gidan su ba ruwa iyayenta ba su da hali me yasa ba za ka je ka tona musu rijiya a unguwarsu ba me yasa ba za ka je kai musu bohol ba duk lokacin da aka ɗebi ruwa a rijiyar nan kana da lada shine sadaka jariya me yasa ba za ka samu ɗalibai masu kwakwalwa masu fasaha da basira Ka ɗauki nauyin su je su karatu a jami'a ko ilimin zamani ko na addini alaƙalli ka taimaka musu duk abin da za su ci su sha da wanda za su taimaka wani kana lada sadakatun jariya bayan ka mutu abin yana da gudana kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce wallahi mala akwai mutanen da lokacin da suka mutu inda za a musu hisabi a wannan lokacin iya aikin ladan da suka yi ba za su samu aljanna ba saboda ladan su bai da yawan da za su samu aljanna amma saboda ayyukan alheri da suka bari da 'ya'ya na kwarai da suka bari wannan zai rinka multiplying suna kwance a kabari kafin a tashi kiyama ana ta kai musu lada sai ga da an tashi kiyamar idan an zo yin hisabi za su samu lada fal saboda suna da abin da yake kawo musu lada to amma mutanen mu suna buƙatar awareness suna buƙatar a wayan musu da kai musamman samun ɗa na kwarai wannan yana daga cin wa asarahum samun ɗa na kirki samun ɗa salihi waladun salihun kowannen mu ya kamata ya yi ƙoƙari ya ga mai da ɗansa ya zama salihi dan kirki dan masha Allahu tabarakallah dan da al'umma za ta amfana da shi ka mutu ka bar dan da shi kadai ya ishe ka rasidin da zai sama maka gidan aljanna ba wai ka mutu ka bar dan da yake zai gadan maka da sharri da bala'i ba to dako ba zai zama salihi ba sai ka dora shi akan hanyar salihanci ka yi masa training din da zai zama dan kwarai to mu yi kokari mu dora ƴaƴanmu akan addini mu kwadaitar da su addini mu kulla alakar su da mutanen kirki mu sa musu son musulunci mu sa musu son zuwa wajen karatutuka da halartar masallatai ba wai mutum ya zo yana gadarar tara ƴaƴa amma baya iya cewa su je su yi sallah farilla ba yaya za su zama tosa layi. ba mutum ya zo ya zama ya tara 'ya'ya. amma ba zai iya ce da su su je makaranta su koyi addini ba wanda Allah ya ce au ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi na kwarai da za a amfana da shi albishirin ku masu ilimi da kuke karantar da mutane duk wanda ya ba wa mutane ilimi ya amfana da su ko da na duniya ne in dai mai amfani ne an amfana insha Allah ta'ala har ya bar duniya kai har bayan ya bar duniya wanda ya amfana da iliminsa insha Allah ta'ala zai samu lada aw waladin salihin yad'u lahu ko da salihi dan kwarai dan masha Allah tabarakallah wanda zai zo ya yi masa addu'a kaga aka ce yad'u lahu zai masa addu'a to akwai yayan da zaka tafi ka basu wallahi ba za su yi maka addu'a ba saboda me ba koya musu ba dan da yanzu ma kana raye da shi yanzu ma kana kwana da shi a gida baya iya bude baki ya ce maka baba ina kwana abin da ke faruwa kenan ka kwana da danka a gida ya ce baba ina kwana mama ina kwana ba a koya musu ba ƴaƴan zamani ne kana kallonsa yana kallon ka ka shuɗe shuɗe gashe ka zai ba shine kuma bayan baya ganin ka ka mutu an sa ka a kabari kana cikin kushiya shine kuma zai je maka ya je kai ma ziyara ya maka addu'a shi burinsa ka mutu ka bar masa dukiya ya more ya hau abun hawa mai kyau ya gina gida mai kyau shine kawai burinsa shine kuma abin da yake fata so wannan yana da kyau kun ga kuma sai aka ce walad din kulura sai aka ce salihin annabi ya ce ba da ba salihi an kuyi da bisalihi li'anna al-ajra la yahsulu illa min la yahsulu min ghairihi ba a samun lada in ba da hanyar ɗa salihi ba ɗa salihi shine zai maka aikin alheri ka samu lada wanda duk yake tsammani ya ci moriyar 'ya'yansa bayan ya mutu to ya yi ƙoƙari 'ya'yan nasu zamanto na alheri kada 'ya'yanka su zama na banza mutum ya fi 'ya'ya mata ya su zama fitina a cikin anguwa 'ya'yanka ake ɗiba ana tafiya ana kwana da su ‘ya'yanka ake ɗiba samari suna lalata da su idan an je jami'a ‘ya'yanka ne fitsararru ‘ya'yanka ne masu zuwa suna zina ‘ya'yanka su ne masu yawo a duniya ‘ya'yanka su ne suna zaune ba su da aure kana kallon su mutum yana zaune kana raye ‘yarka ta balaga har ta wuce ka'ida wai ‘yar boko ce ita ta ki ta aure ta fitar da mijin aure ta ce ita ba aure bane yanzu a gabanta kana kallanta ka zuba mata ido wai 'ya'yan zamani ne kai kyalita duk yadda za ta shuka billahi azimu kana da shi ku ji da kyau da babban baki da wasani ba gadarar aure da gadarar haihuwa ba duk mutumin da ya je tara 'ya'yan banza to wannan 'ya'yan banzan sai sun zama sanadin shiga sautan jahannama ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum Allah ya ci ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun haka Allah ya ce kuma aka ce addu'a to dan da baya zuwa masallaci shi kansa bai ma san muhimmancin addu'ar ba yaya da zuwan dan wake ban labari ke yarinya ce wai budurwa tana neman shekara arba'in iya gata tana da shi yau china yau dubai yau Amerika, yau ingila yau canada yarinya ce budurwa ta tunkari arba'in ana aiki ta zo tana tambayan abokin aikinta don allah ya koya mata karatu ƙur'ani ta ce magana ta gaskiya a duniya wallahi alhamdulillah fatiha kawai ta iya sai huwa ta nemo ƙur'ani da aka rubuta shi da da boko hausar boko kaman alhamdulillahi rabbil alamina sai a sa I da haka aka rubuce ƙur'anin gaba ɗaya saboda wai mu 'yan boko da basu iya larabci ba kaji sun iya bokon sun bata lokaci sun koyi boko saboda shi boko yana da muhimmanci amma littafin Allah ƙur'ani ba za su iya karanta shi da arabiya ba sai dai a rubuta musu shi da rubutun boko da shi ne za su karanta alƙur'ani mutum ya kwashi shekara wajen arba'in kuma yarinya da sunan budurwa ko auren fari ma bata yi ba da ubanta yana raye da uwarta suna raye mala akwai sakacin da ya wuce wannan to suna nan da yawa bila adadin musamman duniyar mata labarin bai da kyau mata sakaci a addini da yawa za ka gansu da kokari aka gansu a jami'a ka gansu a menene za su baka sha'awa a ido amma kana ajiye ta kace bismillah yi karatun qur'ani wallahi za ka sha mamaki me ya faru saboda iyaye sun yi sakaci akan tarbiyya kuma har yanzu ba mu yadda karatun addini yana da mutunci a wajenmu ba yaro yana tashi abin da ake kullum kullum abin da za a matsanta masa shi a naziri inda za a yi koya masa turanci abcd tsalle tsalle a koya masa turanci a koya masa addu'ar yesu almasihu shine burin mu kullum yana gama za a shigar da shi primary school yana gama za a shigar da shi junior secondary school boko yana gama zai shiga siniya ana neman wacce ce ake cin waye da neko ba wacce ce ake da tarbiyyar addini ba ya je ya ci waye ga ci neko nine credit extension kaza ana gamawa a je a yi jam ana gamawa a je a pursuit me ana gama a shiga jami'a yi karatun jami'a shekara hudu an gama ya yi kwari ya wayi ya iya boko ya iya turanci duk jaridar duniya nan zai iya karanta ta duk labarin duniya in dai da turanci ne ana ya iya amma a arabiya zero ne kuma ba sa ji a ransu cewa suna tare da wani kaskanci ko yaya wannan fa ga maka yayan musulmi suna nan bila adadin suna ɗaukan malamai na lesson a biya malami dubu saba'in a wata yana yi wa yara lesson asabar da ladi kawai amma ba za a iya ɗauko malamin ƙur'ani ana biyansa dubu sha biyar a wata yana koya yara alifin ba'un ta'un ba shi bai iya ba uwar yaron bata iya ba yaran ma ba su iya ba kuma ba su da shirin su iya haka muke ko yan kasuwar mu da ake ganin suna wai dan alamar akwai addini akwai alamar wayewa su din ma dai abin da ake yi alfahari ake wa makarantu ne za a je a ɗebi yaya a kai waɗannan makarantu ne za a ɗebi yaya a kai masu tsada ina alfahari saboda abokina ya kai ɗansa makaranta kaza mai tsada ina alfahari ni ma sai na kai na wurin wannan makarantar babu arabiya babu qur'ani babu kaza ba qala Allah ba qala rasulullah boko ne zalla a ciki boko ya zama addini boko shine rayuwa yau in baka iya boko ba a kasan nan yanda kaga kafiri haka ake ganin ka muna mutane suna alfahari da wannan wani dan wa yake cewa kwanan nan a satin ne yake ga mun cewa mala ya kamata ai mutane siya anan nan Abuja yace wallahi malam Allah Allah Allah kenan Allah shine Allah yace dan canjin gwamnati nan da aka samu yace ka san yanzu da yawa akwai makarantu na boko a Abuja an gagara biyan school fees ba a iya biyan saboda daman ba a kan reality ba ake akan ƙarya ake an je an zauna Abuja an bude musu kofofi suna satan kudin mutane yace wallahi mai gidansa ya ɗauki sa ya kai makaranta ce makaranta ce junior secondary school a tam ɗaya ya ce ana biyan kuɗi wajen naira miliyan ɗaya mai ɗan sauƙi ita ce naira dubu ɗari bakwai da hamsin ya ce nan zai je ɗauki yaron sai ka ya ce ranka ya daɗe akwai ta dubu ɗari da hamsin fa karatunsu yana da kyau kuma akwai tarbiyya ta addini akwai malamai akwai wa dubu ɗari da hamsin a tam sai ce a ina ina son ilimi very qualitative knowledge nake so ilimi nake so mai kwari mai kaza a a shekara ɗaya a biya wa yaro naira miliyan uku a junior secondary school shekara ɗaya miliyan uku shekara ta biyu miliyan uku shekara ta uku miliyan uku miliyan goma sha miliyan tara a junior ss1 ss2 ss3 miliyan tara ka hada ka gani nawa kenan to wannan kafin ya shiga jami'a idan za a samu sai a samu wata jami'a a kasar waje ana tura masa waɗannan miliyoyin wannan miliyan taran da aka biya mai injiniya ita ce za a biya masa a shekara ɗaya an yi wannan yanzu da gwamnatin ta juya aka fara tatse su yanzu kudin makarantar ya gagara biya su kansu makarantun wasu sun rufe makarantun wasu kuma suna nan suna ta cewa ana jijira ko za a samu dan saukin al'amura wallahi tallahi ba sa iya biyan kudin makarantar da yawa kuma ku je ku tambaya saboda an ginu akan ƙarya shine ake cewa yanzu ne school fees din real school fees din zai bayyana yanzu ne kudin makaranta da ya dace ya kamata a biya din zai bayyana amma da duk ƙarya ne mutane malam mutane malam mutane malam mutane malam sun rungumi duniya sun rufe idansu a kanta kana tafiya tsakanin abuja da kanan zaka zo ka tafka hadari ka mutu da kai da yayan nan gaba daya ya kamata ya kamata mutum ya rinka tunani dan Allah ya baka ajiya ya dan baka dan lokaci dan ya baka yan dukiya hannun ka bai kamata mutum ya rinka mu'amala irin ta mu'amala ta dabbobi ba wadata ba hauka bane da yawa waɗanda Allah ya ba su wadatan ya zare yadda ka san wutar batir ne kan batir ana ɗaukewa zance ya kare. so ya kamata mu ji tsoron Allah mu gina rayuwar mu akan gaskiya mu ginu akan alkhairi mu faɗi alkhairi mu faɗi maganganu na ƙwarai kuma mu ɗora yaran mu akan gaskiya kuma mu kokari mu samar da waɗannan yaran da za mu ci more su da muna kabari muna kwance awwaladun salihin yad'u lahu ko da na ƙwarai wanda zai maka addu'a in kana so ɗanka ya rinka maka addu'a to ka kai shi makaranta kuma tun yanzu ka koya masa ainihin addu'a din yasa malamai suke cewa lallai al'ajar yahsulu liwalidaini ko lilwalidaini min waladihi ko min min waladihi ma as-salih iyaye suna samun lada ne ga ɗansu in na kwarai ne kullama amila amalan salihan duk lokacin da ainihin wato shi ɗansu ya aikata aiki na kwarai to insha Allah ta'ala suna da lada yayi addu'a wa baban ko bai addu'a ba inda ya kwari to dan yana da lada wannan kamar wani dashe ne mutum ya dasa kamar bishiya ne ka shuka insha Allah kana da lada duk wanda ya sha inuwa wannan hadisin akhrajahu muslim wa siyaqu lahu wal bukhari fi al adab al mufrad wa abu daud wa an-nasa'i wa at-tahawi fi al mushkil wal bayhaqi wa ahmad wa ziyadatu li abi daud wal bayhaqi wannan waɗanda suka ruwaito hadisin kenan su imamu muslim su imamu bukhari a cikin al'adar mufrad da imam abu dawuda da imamu nasa'i da imamu at da imamu al-baihaqi da imamu ahmad الثاني حديث نبي عن ابي قتاده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل ko khairu ma yukhallifu ar-rajulu min ba'dihi salatun mafi alherin abinda mutum zai tafi ya bari a bayansa Allahu akbar ya bari a bayansa duk fa sai mun tafi sai mun tafi dole sai mun tafi mun bar baya dole waladun salihun yad'u lahu annabi yace da salihi ana ta maimaita mana ɗanka dole ya zama salihi shine zaka ci moriyarsa ko a kabari wa sadaqatun tajri yablughu ajruha sadakatun jariya kenan sadaka mai gudana wanda ladanta zai kai shi zai kai gare shi shi mamacin wa ilmin wa ilmun yu'malu bihi min ba'dihi da ilimi da ya karantar da mutane kuma aka yi aiki da wannan ilimin a bayan shi wannan shine amfanin malami ya zama mai dawa, malami ya zama mai karantarwa ba daidai bane abin da malamai suke yi wasu mutum ya zo yana amsa sunan malami ne a unguwa amma baya koya mutane ko kawa'idi to baka cikin waɗannan wanda yake au ilmun yuntafa'u bihi din mutum ya zama malami ne a anguwa ba da aiki sai yanka mutane kaza ko rago in za a yi suna mutum ya zama malami ne a anguwa sai dai a rinka kewayewa an mata zafin kishi ya dame su zo su ce musu addu'a malami na kwarai shine mai da'awa ya karantar da safe ya karantar da rana ya karantar da daddare ya karantar a masallaci ya karantar a gida ya fita waje ya karantar ilimin da Allah ya bashi yana amfani da shi yana yadawa wa al'umma burinsa mutane su gyaru su bi hanyar Allah wannan shine malami na kwarai da zai amfana da iliminsa bayan ya bar duniya amma ba malamin da kullum sai dai an zo taron gwamnati a je a daura manya manyan rawana ana haska su a NTA da wacece da wacece ba ko mutum kullum sai an zo manyan taro kuna da manya manyan riguna da dogayen carbuna amma ba ku karantar da kowa addini ba a yi haƙuri fa shine gaskiya a yi haƙuri a akwai malaman da sun amsa malamai an san su ana cewa malamai ne amma za ka tambaya a inda suke wani littafi suke koya mutane a masallaci ma nan wasu ba a maganin su saboda sun zama manya in ka gansu sai dai ana taron gwamnati kawai za a je a raba kamama za a ba da na dan abin nan tabawa ba daidai ba ne a karantar da mutane malami shine wanda kullum yana yana mu'amala da ɗalibai ya isar da ilimi ya karantar karantar da mata a karantar da maza a karantar da manya a yi taimaka fatawa kana fata ilimi rayuwarka ta ƙare akan da'awa kamar yadda manzo Allah ya karar da rayuwarsa akan da'awa da karantar da mutane amma dan ka zama malami kana daura rauni ana ta haska ka ko ana faɗan an zo a gari ku ne manyan malamai ko an zo wani taro ku ne kuke zama a manyan kujeru mutanen unguwarka jahilci ya kusa kashe su ba amfanin malantar ayi akwai malaman da na rantse da Allah su ba sa karantarwa ƴaƴan su ba za ka taba cewa ƴaƴan malamai bane babu alamar ilimin su dai suna cin moriyar ilimin tunda sun kai wani matsayin da yanzu benefit din suke samu kura Allah ya ganar da mu kowa sai yayi hakuri ya dan dauki abin da aka faɗa na daidai ya gyara akhrajahu ibn majah wa ibn hibban fi sahihi wa tabarani fi al-mu'jam as-saghir wa ibn abd al-barr fi jami' bayan al-ilmi wa isnaduhu sahihun kama qala al-munziri fi at-targhib ibn majah ya fudda shi ibn hibban ya fudda wannan hadisi at-tabarani a cikin al-mu'jam as da kuma ibn abdul a cikin jami bayan ilimi ilmi wa fadlihi isnadin hadisin mai kyau ne kamar yadda imam al-munziri ya faɗa a cikin at-targhib wa tarhib as-salis hadisi na uku ana bi hurairata aidan radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasharahu kaji wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warrasahu Au masjidan banahu Au baitan libni sabili banahu Au naharan ajrahu أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن ورواه ابن خزيمة في صحيحه أيضا والبيهقي في شعب الإيمان حديثي نأكو رواية أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام ينا فدا cewa daga cikin abin da zai riski mumini abin da zai riski mumini daga cikin aikinsa da kyawawan ayyuka ba da mautihi bayan ya mutu annabi ya ce ilman allamahu ilimin da ya karantar ashe kaga ana buƙatar duk wanda ya san ilimi ya karantar kuskure ne mutum zai ta tara ilimi baya karantar da mutane matarka ba ta samu ilimin ka ba ƴaƴanka ba su samu ilimin ka ba mutanen unguwarka ba su samu ilimin ka ba inuwar giginya na nesa ka shaki sai dai an zo kiran malamai ku ne a gaba Allah ji kan kala rawi ya wata rana an gayyace su shan ruwa gidan gwamnati za a yi magariba a can yace shi dai saboda ya san yana da rauni yace tun karfe biyu ya tafi cewa kai a ji sha ruwa a gidan gwamnati za a gana da gwamna za a gana da wane ne manya za su zo kwamishinoni za a kuma gayyar malamai aka yi ya ce ya maza maza ya tafi da wuri tun karfe biyu ji rabi Allah ji kansa ya ce wallahi yana zuwa sai zai tarar da tarin takalma an cika ma wurin gaba daya <laughs> ya ce yanzu duwa yanan na ashe akwai wanda suka fi ni wayo ka duba dan Allah malam Allah ka samu fi karfin zuciyar Allah ka kiyaye a karantar da mutane ilimi a yi darasi kuma akwai kuskuren da ake yi musamman yan uwa malamai wasu wadda ba na suna ba sun mai da karantarwa kamar tafsirin alkur'ani sai da wata ramadana kawai za ga akwai malamin da karatunsa daga shekara sai shekara a watan ramadana zai zo dai masallacinsa a buɗe qur'ani a shimfiɗa ana zuwa alfamma ramadana amma ramadana tana yi an ɗaure qur'ani ɗaure shi mu ake an gama wallahi mutanen mu suna da buƙatar ilimi kullun ba wai daga ramadana sai ramadan ba in dai Allah ya ba mutum dama to ya kamata a masallacinsa a rinka karantarwa kuma shi yasa muke faɗa manya-manyan masallatai na fadoji fada fada fada fada kasashen nan suna da fadoji da yawa ya kamata a rinka sanya karatuttuka da yawa a raya masallatan ana karantar da mutane ilimi wata ran a tafsiri wata ran a karanta hadisi wata ran a koya mutane fikihu kuma a ware wa mata lokacinsu in an yi na maza to a yi na mata ma ko kuma a ware wurin da mata za su rinka zuwa to wannan shine an ci moriyar masallaci an amfana da shi masallaci ba an yi shi ne don a sallah kawai guda biyar ba ana ɗaura aure a cikin masallaci ana karatu da safe a masallaci ana karatu da yamma a masallaci ana karatu bayan isha'i a masallaci so masallaci ana raya shi da ilimi gaba ɗaya ilimin nan da manzo Allah ya tafi ya bari a masallaci ya karantar da mutane me yasa yanzu aka canja ma'anar masallaci kawai sai dai a yi sallah wasu masallatan ko nasiha ma ba a yi nasiha ba za ka taba jin muryar limamin ya tashi yana nasiha ba to duk wanda da ya bi wannan harka ta ilimi in yana so ya amfana da iliminsa bayan ya bar duniya aw ilmin yuntafa'u bihi don sai ka karantar a saurare ka ballantana kuma a je a yi aiki da shi to ka zauna dinkin baka karantar ba kaga in ka mutu ka tafi da kayanka kenan baka bar komai ba babu asar babu gurbi a karantar da mutane manzo Allah ya ce ilman allamahu wa nasharahu kaji ilimin da ya karanta ya karantar da shi ya kuma yada shi shine wa nasharahu ya yada ilimin yadawa wa waladan salihan tarakahu na biyu abinda dan adam zai iya amfana da shi bayan ya mutu annabi ya dada maimaitawa da salihi ko diya saliha tarakahu da mutum ya tafi ya bari wanda ya tafi ya bar dan banza ya yi asara wanda ya tafi ya dan da ba salihi ba shikenan sai dai ya jawo maka masifa Allah kiyaye mu wa mushafan warasahu ha ko qur'ani da ya bar shi aka gada wataƙila ya rubuta qur'ani wataƙila ma'abucin karatun qur'ani ne ya tafi ya bar qur'anin sa wasu sun gada suna karantawa ashe kaga akwai buƙatar a samu qur'ani a gidanka ya bawan Allah amma abun bakin ciki abun damuwa a yau a wannan zamani malam akwai mutanen da yawa da a gidansu qur'ani izu 60 wallahi babu shi qur'ani izu 60 ka tarar da musulmi a gidansa karab kacab la ɗakin la tirakarsa la ɗakin uwar gidansa da tirakarta ballantana ta tsakiya ballantana amarya babu qur'ani gaba ɗaya ballantana ɗakin 'ya'yansa babu amma na ba ku asamin ku je ku bincika ku je ku bincika ƙur'ani izu sittin babu kai ko na kaset dan ma kara ma a yi wa ubangiji maɗaukakin sarki kishin musulunci ma a ce kai musulmi ne kana da karantaccen qur'ani da ka iya ɗan jefa kasar ɗin a motar ka wata ranka saurara babu amma yana da kasassuka na kaɗe-kaɗe da wake-wake bila adadin a motarsa a falansa a gidansa aw mushafan warrasahu ko mushafan warrasahu aw masjidan banahu ko masallacin da ya gina ashe ana gina masallaci ana so a gina masallaci manzo Allah ce man bana lillahi baitan duk wanda ya gina wa Allah gida bana Allahu lahu baitan fil janna shi ma Allah zai gina masa nasa gidan a gidan aljanna wannan ɗaki na Allah ne wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada kana so ka gina wa babanka gida dan ka girmama shi kana so ka gina wa mamanka gida dan ka girmama ta wani ma yana gina wa matarsa gida dan ya kyautata mata kana gina wa ƴaƴanka gida dan kada su wulakanta kana kaza Allah ya ce a gina masa gida gidan Allah masallaci wanda Allah ya bashi wadata kakkabar duniya face sai ka gina wa Allah gida za ka yi alfahari da wannan gida da ka gina wa Allah a kiyama wallahi annabi ya ce duk wanda ya gina wa Allah daki alkawari shi kuma Allah zai gina masa nasa a gidan aljanna ka gina wa Allah to albishirinka za a gina maka naka a gidan aljanna aw baitan libni sabili banahu ko kuma wani gida da ya gina na matafiya yan tafarki He? a gari kawai ka zo ka gina gida ka ce duk lokacin da aka yi bako matafi ba yi da wurin kwana ya zo kwana a nan fi sabilillahi kamar misali a nan ba ma yi amma a wurare da aka ci gaba ana yi kamar misali mutum ya je samu wata babbar tasha a cikin tashoshin garin nan ya je ya sayi wani katafarin fili ya je ya gina wani katon gida da dakuna da daki dakuna da daki dakuna da daki ya ce gashi nan wakafi ne saboda Allah duk mutumin da ya zo tafiya ta kama shi dare ya yi masa zai kwana a garin nan ga gidan kwana fi sabilillah ga hotel din Allah ya ɗauki wasu ma'aikata da za su rinka kula da za a binciki mutum kafin ya shiga wannan akaram kallah wallahi sai sama maka gidan aljanna cikin sauki kai ma baka yi wannan baka gina a unguwa a cikin unguwa ka sanar da mutanen unguwa ka ce ya jama'a duk wanda ya yi bako ba yi da inda zai sauke shi ga gidana nan na da shi fi sabilillah a zo zan bada makulli a bashi daki wajen kwana ka iya iyakancewa maka ce daga nan zuwa kwana uku a in yayi yawa zuwa sati daya bayan nan shikenan iya fi sabilillah ya kare dan kar wani kuma ya zo ya tare maka <laughs> ko ba ka bane ba ka san mutanen mu su kuma akwai jarmiya yanzu wani ya san cewa ya zo unguwan nan akwai gidan fi sabilillah na sauka kenan sai zo ya zauna a matsayin bako ya je can wajen bata ya je kasa teburinsa a matsayin bako ne to sai ka iyakance haka ake da Allah muna wannan abun ba a yi yanzu fa kana da boys quarter ko kana da gida kana da wurin masaukin baki ma makocinka idan ya yi bako bara ka yadda ya kawo maka bakonsa ka sauke masa ba saboda tsabar rayuwar yahudanci da rashin taimako da muke fama da shi kwarai da gaske wani makocinsa ne zo yi fakin a kofar gidansa makoci ya yi masa fakin ɗin mota a kofar gida yana dawowa ya ce ya aka yi alhaji bai ɗauke motarsa ba har yanzu daga nan ce eh wallahi yana da abin ne sai ya ce a aika masa a gaya mai ya zo ya ɗauke motarsa makocinsa ne kwarai da gaske makocinsa ne wani makocinsa ne ya zo yana yin dan gini haka bai da inda zai zuba masa zuba yashi sai zo ta daidai kofar gidan makocin nasa a gefe haka ya dan raba ya ya ce sai an kwashe shi bai yadda ba bai yadda ba kuna ganin irin rayuwar mu ko to wai so ake fa mutum musulmi mai hali ya zo ya gina wani gida da zai ce na baki ne ka san shi ba ka san shi ba dan kungiyar ku ne ba dan kungiyar ku ba danginka ne ba danginka ba gida ne zaka gina saboda Allah kuram duk wanda ya zo a matsayin bako ka bashi akwai ayyukan da mutum zai wallahi malam kiyamun lailansa ba za su bashi aljanna ba azumin nafilan ka bai zai baka aljanna ba sadaka ka ba za ta baka aljanna ba amma wani dan karamin aiki da zaka yi sai ga shine sababin shigan ka aljanna yanzu wani zai samu aljanna ne saboda kullum idan ya je masallaci shi kuma yana da al'ada sai bi butocin masallaci ya tattara ya ta dura mutane ruwa wani aka yake in ya je masallaci sai ya zauna wurin alwala ya rike moda duk wanda zai yi alwala sai zuba mai ruwa wani kuma yana gindiri ja shi kuma aikin sai jan ruwa wani sai ya gan shi wannan bai da aiki yi shi amma yana da manufa yana yi ne don Allah akwai wanda na gani shi kuma idan ya je masallaci shi yake riga kowa fitowa idan ya riga kowa fitowa sai ya jujjuya mutane takalmin su ya jujjuya ya jujjuya wallahi malam kana fitowa kana ga takalmin ka juye sai ka ji daɗi sai ka ce Allah ya saka da alheri wannan Allah ya saka da alherin in Allah ya karba kuma sai mai sakayya da aljanna idan har Allah ya bawa karuwa gidan aljanna saboda ta bawa mage ruwa ko ta bawa kare afwan Allah ya bawa karuwa gidan aljanna saboda ta bawa kare ruwa so akwai ayyuka da da za a yi na alheri jama'a da za a samu rahmar ubangiji kada mu sakaci da shi ina faɗa ne saboda yan uwa samari matasa da watakila Allah ya iya musu wani gamdakatar mutum ya samu wadata kai kokari kai wannan alherin akwai wani wani gari da muka je a Nijar dawa muka je wa'azi sai ake cewa ai duk wani bako idan ya zo garin nan ko malami ko ba malami ba akwai wani babban mai kuɗi shi kuma aikinsa kenan ya gina wani shafcecen gida duk bakon da ya zo matukar mutumin kirki ne to baka da damuwa kawai da kayi bako ka kai masa shi yana murna fada yake in yaji an yi wani bako ba a kai masa shi ya sauke shi ba ɗakuna ne da shi bila adadin kuma ya tarbiyantar da 'ya'yansa akan haka kuma iya da wadata akaram kallahu da kansa yake zuwa yana bi yana raba baki abinci ko bai taba ganin shi ba ka zo ka sauka ya baka abinci a ciyar da kai lafiyayyen abinci yana yin wannan dan Allah yanzu wannan kana tsammanin duk wanda ya zauna bire mai addu'a ba to sai Allah ya bashi aljanna da wannan saukan bakin bai bashi aljanna ba watakila da kiyamul laili ko zuwa masallaci da wuri so akwai ayyuka na alheri da zamu iya yi idan mun so mun ga dama manzo Allah yake cewa au naharan ajrahu ko mutum ya tona wani kogi ruwa da yake gudana a sha ai noma ko wani kududdufi ko wani dam au sadaqatan akhrajaha min malihi ko dukiya sadaka da ya fitar daga dukiyarsa fi hatihi wa hayatihi a cikin rayuwarsa yana da lafiya kaji yana da lafiya ba wai sai da ka kaga ciwo ya kama kaza ka mutu ka tabbatar mutuwa za ka yi ba sai ka fara sadaka a lafiyar ka kalau kana jin wata watakila yanzu za ka kara shekaru kaza to wannan sai ka bada wannan sadakar amma ba wai mutum yana ganin likita ya ce alaji ai gaskiya abu kaɗan ne ya saura maka to mutum ya tabbatar mutuwa zai a lokacin shine zai zo ya wannan a'a akwai damuwa akwai matsala ana samun ladan sadaka ne idan aka yi ta da sauran lafiya a cikin rayuwa yalhaquhu min ba'di mauti. hadisin ibnu majah ne da isnadi kyakkyawa da kuma Ibn kuzaima alhadisu rabi hadisi na hudu na karshe an jarir bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhu qala كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه أقوام حفاة أراة مجتاب النمار أو الأباء متقلدي السيوف وليس عليهم أزر ولا شيء غيرها عامتهم من مدر بل كلهم من مدر فتمأر وفي رواية فتغير ومعناهما واحد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة jarir bin abdullahi al Allah masa rama yake cewa mun kasance a wajen annabi alaihi salatu wassalam wata rana a tsakiyar rana sai ga wasu mutane baki sun zo hufatan ko takalmi ba su da shi uratan suna tsirara saboda bala'in talauci ba ta kai malam an yi talauci a lokacin annabi ko ba ba takalmi babu riga mushtabin nimari sun saka ainihin wato riguna na gashi gashi a karkama gashin dabbobi shi suka rataya a jikinsu awil aba ko kuma irin abaya din nan suka rataya ta gashi mutakallidi suyuf mutanen ƙauye ne suna rataye da takuba ba halin da za a ɗinka zani ko riga ba halin da za a sa kaza walaisa alaihim uzurun babu izari babu wando wala shay'un ghairaha banda wannan gashi da suka rataya babu komai a jikinsu ba takalmi sai ta kuba kawai ammatuhum min mudar mafi yawancinsu daga ainihin wato kabilan mudar ne kai yace bal kulluhum min mudar dukansu ma daga mudar ne malam manzo Allah yana ganin su gaba ɗaya sai hankalin sai tashi fuskar ta canja saboda annabi baya so ya ga mutum yana cikin wahala fatama'ara fuskarsa ta turbule a wata riwayar fataghayyara fuskarsa ta canja wajhun nabi salatu wannan yana nuna cewa manzo Allah ya damu da al'ummarsa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim lima ra'a bihim min al saboda abinda manzo Allah ya gani a tattare da su na talauci fa dakhala sun makaraja ya shiga gida ya fito irin mutum hankalinsa ya tashi ya shiga ya fita ya rasa mai ma zai yi fa'amara bilalan fa'adana wa sallar zuhura ya ce kai bilal kira mana sallah bilal ya kira sallah nan da nan saboda ya san an kira sallah sahabbai suna zuwa gaba daya dama hanyar tara su kiran sallah ƙwarai kuwa ana kiran sallah kowa zai bar me yake shi sa ko lokacin ba kiran sallah ne. idan ana so a tara su masallaci ake zuwa sai a kira duk sai su fito suka haɗu su fi sallar su ta azahar la'asar kamar juma'a ne kwarai kuwa ai su ba wanda yake kin zuwa jam'i ai sai munafiki su a wurinsu wanda baya zuwa jam'i to munafiki ne shi yasa wanda salaf su magabata na kwarai idan mutum bai zo jam'in azhar ko la'asar ba ta'aziyya ake zo a masa sama da yadda ake mai ta'aziya idan ɗansa ya mutu jama'a faujan faujan ake zuwa kawai saboda ba gan shi azhar ba ko ba gan shi la'asar ba ina ya je haka suka ce ma ya takallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq ba wanda yake kin zuwa sallan jami'i sai munafiki wanda an san munafircinsa sa ni ne da kai yanzu kawai mutum yana gida ma masu ya fita ba ƙwarai kuwa muna zaune a gida muna zaune a gida manzo Allah ya shiga ya fita ya ce a kira sallah akai sallah sun masai da mimbaran sagiran a lokacin annabi ya hau wani mumbari dan karami sun makhatama fahamid Allah wa asna alaihi ya kama huduba ya yaba Allah ya gode wa Allah faqala amma ba'du fa inna Allah anzala fi kitabihi bayan haka ya ku bayan Allah Allah ya saukar a cikin littafin sa hudubar manzan Allah kenan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kaseeran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الجنة هم الفائزون تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة da Allah ya wannan hudu ya ce kai ya ku mutane bayan wannan ina shaida muku Allah ya saukar a cikin littafin sa aya ya ku waɗanda kai imani ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai ɓaya ɗaya annabi adam sannan ya halitta wa matar nan matarsa hawa'u a jikin wannan rai ɗaya a tattare da su ne ta tsakanin su ya fitar da maza da mata rijalan kafirin wani za'a masu yawa ku ji tsoron Allah da kuke magiya da shi ku ji tsoron Allah wanda kuke ambato kuke kira kuke roko saboda shi inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah fa mai muraƙaba mai sa ido ne akan Ka kaji aya mai ratsa jiki ko Allah yana kallon ku Allah ya sa ido akan ku ku ji tsoron ubangiji ya rika kawo aya na cikin suratul hashiri ya ku wanda kai imani ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowace rai ta duba abinda ta ta duba ta ga ta aikata dan gobe ka san wace goben wallahi babu gobe ta gobe ba gobe ta kiyama saboda tsaba tsabar kusancin mu da kiyama annabi annabi ya ce Allah ya ambace ta da gobe ni ne da kai muke ganin kiyama tana nesa shi Allah ce ai gobe ne kuma wallahi gobe ce wallahi gobe ce kowace rai ta bincika ta duba me ta aikata kiyamarta? kiyamata wattaqullah ku ji tsoron Allah bayan da ya ce a ji tsoron Allah a farkon aya kuma a tsakiyar ta yace wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun lalle Allah mai baku labari ne dangane da abin da kuke aikatawa yace wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum kar ku zamanto kamar mutanen da suka bar Allah Allah ya bar su ya mantar da su kansu nasullaha ay tarakullah kar ku zama kamar jama'a da suka manta da Allah suka bar Allah kuma Allah ya mantar da su kansu ulaika humul fasiquna wadannan su ne fasikai Layan yasawi ashabun nari wa ashabul janna ba fa daidai suke ba za su taba zamantawa daidai ba za a kwatanta su ba yan wuta da yan aljanna in Allah da dan wuta da dan aljanna ba ɗaya bane yace ashabul jannati humul faizun yan aljanna sune masu rabauta Allah ka sa mu cikin su sai ce ku sadaka ku sadaka bayan ya gama zuba musu wannan ayoyi da za su kashe musu zuciya sai ce ku yi sadaka kafin a zo a shiga tsakaninku da sadaka yaushe ne za a shiga tsakaninku da sadaka mutuwa mutuwa mutuwa duk ranar da ka mutu sadaka ta kare ai wallahi wannan ɗanka da kake son sa ba lalle bane ya iya ɗaukan kwano ɗaya ya kai gidan marayu cewa wai babansu ya mutu ba lalle bane ya je gina maka masallaci la ilaha illallah ku yi sadaka kafin lokacin sadaka ya wuce muku Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mai riwaya yake cewa tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sha'irihi min sa'i tamrihi malam ba sai ga sadaka ba wai wannan wa'azin dan dan su annabi yayi waɗannan mutane da suka zo ba su da kayan sawa ba su da riga ba su da wando suna tafiya tsirara babu takalmin sakawa annabi ya hudu ba yayi wa'azi yace a taimaka musu wannan shine asalin idan an samu mabukaci a masallaci a yi magana a taimaka masa malam sai gashi wannan yana ba da sadaka daga dinarinsa wannan yana ba da sadaka daga dirhaminsa wannan yana ba da sadaka daga suturarsa wannan yana ba da sadaka daga alkamarsa wannan yana ba da sadaka daga ainihin dabino hatta kala wala yahkiranna ahadukum shay'an min as sadaqah annabi ya ce kada ɗayan ku ya rena sadakar da zai bayar kada ɗayanku ya rena sadakar da zai bayar kowa ya ɗauki abin da zai bayar saboda Allah ya taimaka fi sabilillah walau bi shiqqi tamratin ko da rabin dabino ne zaka bantara ka raba dabino gida biyu ka bada rabi babu laifi fa abtahu hatta bana fi wajhihi alghadab kai bayan sadakar da ake manzo Allah sai gama an dan yi jinkiri ba a bayar yanda yake so ba kawai sai aka ga fuskar sa fushi ya bayyana saboda ba a bayar yadda yake so ba so yake a musu gata a tara musu a basu kawai da suka yi jinkiri ma ba a bayar yadda ake so ba sai ga annabi yayi yi fushi ja'a rajulun min al-ansari bi surratin min wariqin wa fi riwayatin min zahabin sai ga wani mutum cikin mutanen madina ya zo da kwando ko buhu guda ko tari guda shine surra min wariqin na azurfa ko kuma zinari kadat kafu ta juzu anha tafin hannunsa ya gagara ya iya daukan wannan abu bal kad ajizat kai hannunsa ya gagara dauka ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala minbarihi manzo Allah yana gani sai ya mika hannu ya dauko daga sa fa qala ya rasulullah hadhihi fi sabilillah wannan ba Allah ya manzo Allah wannan gaba na bayan ne saboda Allah fa qabidaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karbi wannan sadaka sun makama abubakarin fa'ata sai ga sai na abubakar ya tashi ya bayar bayan Allah kenan umar ma ya ga abubakar ya bayar sai ya tashi sun makama umar fa'ata umar ya ɗauka shi ya bayar sun makaman muhajiru na wal ansaru fa'atau sai ga muhajiru na al ansar suna ɗauka suna ta bayarwa sun mata ta ba an fi sadakati mutane suke ta juna suna ta ba da sadaka kaji zance da cikawa kenan yanzu ya faɗa yanzu dinarin min dirhamin wa min zi wa min zi wa min zi daga mai bada dinari daga mai bada dirhami da mai bada kaza da kaza da kaza hatta ra'aitu komaini ko kaumaini min ta'amin wasiya har sai da naga tudu shine kaumaini tudu guda biyu na kayan abinci tudu guda biyu na sutura ma'ana tudun abinci tudun sutura Allahu akbar hatta ra'aitu wajha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatahallalu sai ga sai gashi naga fuskar manzon Allah tana ta kyalkyali ka annahu mazhabatun faƙalar sallallahu alaihi wasallam kaman wato kamar dinari ne kamar zinari ne yana ta kyalkyali sai manzo Allah ke cewa man sarra man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha duk wanda ya raya a cikin musulunci wata sunna kyakkyawa wata hanya mai kyau ta lada to yana da ladan mana duk wanda ya fara aikin alheri mutane suka zo suka bi to yana da wannan lada wa mislu ajri man amila biha ba'dahu da kuma misalin ladan duk wanda ya wannan aiki a bayan shi yanzu misali a ce jama'a akwai wanda ya kamata a taimaka wa masallacin a mai kaza wani kawai ya tashi ya ce malam ga dubu goma na bayar ana jin ya ba dubu goma kawai ko sai kowa ya so yana bayarwa to wannan wanda ya fara bayarwa na farko duk wanda ya bada wani abu a bayansa yana da ladansa kuma ba tare da an tauye shi ladan wanda ya bayar daga baya din ba shine amfani in an ce a taimaka ka zama na farko ba wai kana nan kana makale bari mu jira za a bayar ko ba za a bayar ba sai an bayar mu mu bayar manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa haka kuma yace min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un ba tare da an tauye ladan su da komai ba haka kuma man sannan fil eh, eh, sunnatan fil islam sayyi'a to wanda kuma ya kirkiro mummunan abu a musulunci hanya mummuna ya gadarwa mutane sharri mutumin da ya je gina mutane gidan kallon tv ko kallon sinima a unguwa ko gidan kallon bal ya lalata yayan mutane duk dan da ya zo ya lalata wallahi tallahi kana da kamasho kana da zunubi duk wanda ya bude wani badala a anguwa ana zaman lafiya ba a taba kiran makida mawaka ba idan an yi biki kai sai ka je ka fara zuwa kana kiran makida da mawaka aka yi kida aka yi rawa a bikin gidanka makocin ka ma gani ya gayyato wancan ma ya gani shi abin ana ya gayyato to duk wanda ya gayyato shari'an wannan wallahi tallahi kana da zunubi har kiyama ta tashi ga shiga uku shi yasa ba a son a yada shari duk wanda ya fara barin yarsa tana yawo a cikin unguwa da tsiraici yayan mutane suka gani suna koya suka koya daga gidansa ko ya fara bane ana zuwa ana zance da 'ya'yansa ana wasa da 'ya'yansa a kofar gidansa haka ga wannan shine birnanci da morewa da burgewa haka 'ya'yan makota suka dauka kowa ma ya zama fitsararre wallahi duk wanda ya barna Allah yana kallon ka dan kai ka fara koya mutane sharri kana zunubi duk wanda ya fara shaye-shaye unguwa wasu 'ya'ya suka koya yana da wannan zunubi mun sanna fil islami sunnatan sayyi'a kenan ومثل وزر من عمل بها من بعد man ba'dahu min ghairi an yanqusa min mawzarihim shay'un haka duk wanda ya aikata da bayansa ba tare da kuma an tauye zunubinsu ba ana labka musu ana labka maka thumma tala hadhihi al-aya sai annabi ya karanta wannan aya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum Allahu akbar Allah ya ce fa muna nan muna rubuta duk abin da kuka gabatar duk abin da kuka bari a gurbin ku duk abin da kuka yi muna rubutawa wannan aya tana da ban tsoro cikin suratu yasin qala fa qassamahu bainahum mai riwaya ce wannan sadaka da aka bayar taimako gaba ɗaya annabi ya raba shi tsakanin waɗannan talakawa mutanen mudar da suka zo masa ziyara kaga aiki da cikawa wannan hadisin muslim ya rawaito shi da nasa'i da darimi da dahawi da baihaqi da tayalisi da imamu ahmad da ibn abi hatim a cikin tafsirin sa kaman yadda ibn kasir ya kawo wa ziyadatu allati qabla al-akhirati lahu Karin da yake na kafin karshe na sanin ibn kasir wa isnaduhu ko wa isnaduha sahihun wa tirmidhi wa sa'a isnadin ingantacce ne tirmidhi ma ya kawo hadisin ya inganta shi da ibn maja al-jumlatan allati allatan qabla ziyadati al-mushari ilaiha akwai jumloli guda biyu kafin karin da muka yi bayani yanzu wannan din na imamu tirmidhi ne da ibnu maja ma ziyadataini fihi ma tare da ƙari guda biyu dake ciki wa amma ziyadatul ula fa hiya lil baihaqi ƙarin farko na baihaqi ne ƙari kari shine wanda ke cikin bracket wa ma ba'da ha ila rabi'ati lahu wa li muslim duk abin da yake baya to na ainihin wato na imamul baihaqi ne da kuma muslim wal khamisatu hatta thamina lil baihaqi ƙari na takwas ɗin nan na biyar har zuwa na takwas ɗin na bai haƙi ne in kuna dubawa kuna lissafawa a cikin bracket bracket wa inda tayalisi alkhamisa yace ƙarin biyar na at-tayalisi ne wa tasi'a lid-darimi ƙari na tara na darimi ne da Ahmad wa muslim nahwaha muslim ma yana da makamancin wannan wa kaza tayalisi wa Ahmad aidan haka imam tayalisi da Ahmad kuma du wal ashiratu was saniyatu ashara wal khamisatu ashara wat tasi'atu ashara lil-baihaqi na goma da na sha biyu da na sha biyar da na sha tara din na bai haƙi ne ka Allah jikan albani an karanta hadisan ne karatu na cin kaca an kware an goge an san kowane mai riwaya ga abin da ya kawo wal hadiyata ashara was saniyata ashara li tahawi qari na sha uku da na sha na da na sha biyu na tahawi ne wa ahmad wal rabi'ata ashara li dayalisi qari na sha hudu na imam dayalisi ne was sadisata ashara was sabi'ata ashara li muslim na goma sha bakwai da na sha shida din na muslim ne wa tirmizi da tirmizi da ahmad wa gairi wa riwayatu saniya lin nasa'i wal baihaqi riwaya ta biyu na hadisin na nasa'i ne da tirmizi da da baihaqi wa salisata lit tahawi wa ahmad riwaya ta uku kuma na imamu tahawi ne da imamu ahmad wannan shine karshen wannan babi mai albarka babi na sha shida ma yantafi bihi almayyitu sati mai zuwa insha Allah za mu tashi bayani akan ziyarar kabari sai kuma ya hakuri da abin da za a ji a cikin bayani akan ziyarar kabari saboda 'yan kurakurai da laifuffuka da muke aikatawa da bidiyo'i wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu